Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa kamar da ku sani sunana Sayyid Ahmad keke nan ku fata alkari ai uwa darasin mu na yau shine na kawo mana wadansu sanyi guda uku wanda su baka dama ka gano dukkan wani password wanda ka taba manta da shi a cikin wayar ka a wani lokacin za ka kana amfani da wani website ko wani application haka to amma kuma wani lokacin idan kana kokari ka bude wannan account din naka na wannan application din za ka manta password din sa haka yasa na kawo mana wannan hanyar da za ka iya gano dukkan wani password da ka manta ko da ce na Facebook ne ko kuma na wani account ne da ma haka bayan hanya ta uku zan mana hanyar da ka iya cancel din subscription wanda kake sa play store suke dauka lokacin zaka iya zarce wani website haka kuma facebook wanda za ga ana biyan na meta din to lokacin za ga baka so ga wannan play store din yana daukan ma kuɗi ko in google suna daukan ma kuɗi to zan mana hanyar da ka iya cancel din dukkan wani payment da kai ko da a ce misali ka taba yi a baya kuma kuma ka san da kansil. cancel ya kamata a ce kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu ci gaba da su muna roƙon duk bai mana subscribe ba ta mana alamar subscribe sannan ka lakin sannan ka tura abokananka wannan bidiyon a dukkan da suke chat whatsapp facebook instagram telegram twitter na gode da farko da hanya ta farko abin da aka yi shine aka nemo satin din kan wayar ka bayan ka nemo satin din kan wayar ka sai ka nemo google za ka rubuta google to sai ka taba bayan ka taba za ga autofill din nan bayan sai ka taba autofill bayan za ga autofill with google din nan bayan sai ka taba haka bayan ka taba za ga password to sai ka taba password haka kana taba za ga dukkan wani website wanda ka taba ziyarta sannan yana tare da password da facebook da dukkan wani account da ka bude dan kana so gano asalin password din na wanda ka manta kuma wanda kake so gano abin da ka shirka nemo website din misali kamar facebook ka bayan sai ka taba kan facebook din bayan nan zai tambaye kan cewa ka sa password din kan wayar ka to sai ka sa password na kan wayar ka wanda kake bude screen din wayar ka bayan ka sa za gano noma nan bayan nan za ga wata alama ido sai ka taba kana taba shi ne ka bude wannan password din na kan wannan wannan account din na Facebook din ne ko kuma na TikTok din ne ko kuma na wani website wanda ka manta wannan hanya ta baka dama kwarai da gaske na ganin cewa ka gano password ɗinka sannan da ka yi editing ko ka delete ɗin wannan password din hanya ta biyu shine ka nemo chrome browser bayan ka nemo chrome browser bayan ka bude chrome ɗin kaban da kuke gani za ga wajen alamar option a can sama bangaren daman ka za ga wata alamar kibiya ta kalli sama to sai ka taba gurin haka bayan ka taba sai kai kasa bayan kai kasa za ga setting sai ka taba setting ɗin haka bayan nan za ga password to sai ka taba password ɗin bayan ka taɓa password shi ma nan za ga ya fito ma da dukkan wani account wanda ka taɓa buɗewa sannan ka sa password ɗinka sannan za ga akwai facebook akwai dukkan wani account da ka taɓa buɗewa sai ka nemo asalin website ɗin ake so gano password ɗinsa misali facebook haka bayan ka taɓa shi ma nan za ga noma hanyar da ka iya ganin wannan password ɗin za ga wajen alamar ido ɗin na bayanan sai ka taɓa haka bayan ka taɓa zai baka dama ka sa password ɗinka na kan wayar kamar yadda muka yi a wancan ke ka taɓa haka bayan ka taɓa shine zai fito ma da wannan password ɗin da ka za ka iya copy ɗin wannan password ɗin ko username ɗin kamar da kuke gani a gefe za ka wata alamar kofi ɗin nan bayan sai ka taba sai kai kofi da wannan password ɗin sannan za ka iya zuwa ka sannan za ka iya zuwa ka yi editing sa ko ka canza password ɗin bayan za ka iya deleting ɗin wannan account da ka wannan browser ko akan google ɗin waɗannan hanyoyi ne su baka dama gano dukkan wani password da kamanta hanya ta uku wadda ka iya gano wani payment da kai wanda google suke ɗaukan ma kuɗi kai kuma baka bukata wannan ɗaukar kuɗin da kake yi ko kuma kana so ka saita wani atm wanda za ga a wani atm ɗin suke ɗaukan ma kuɗi sannan kana so ka canza wani atm ɗin da kai shine sai ka nemi police Store. Bayan ka nemo place to a can sama bangaren daman ka za ga wata alamar inda Gmail din ka yake sai ka taba haka. Bayan ka taba za ga payment and subscription din nan bayan sai ka taba. Bayan ka taba za ga subscription bayan sai ka taba haka. Bayan ka taba sai ka jira zai buɗe ma. Bayan ya buɗe ma nan za ga dukkan jerin wani payment wanda Google suke dauko ma kuɗi kamar da kuke gani za ga akwai na Facebook wanda ni su suke dauko kuɗi. To anan dukkan wani kafa da ake dauko ma kuɗi a ATM ɗinka wanda Google wanda ka sita kuma kana so ka deleting ɗinsa anan za a gan shi. Yanzu misali idan kana so ka deleting din wannan payment din baka su suna ɗaukan ma kuɗi sai ka taɓa kan abin da aka so ka deleting kama kan ka taɓa sai ka jira zai buɗe bayan buɗe ma za ga baka option kala daban-daban da yaushe su ƙara ɗaukan ma kuɗi sannan kuma da dukkanin ATM da ka sita wanda suke dauko ma kuɗi ka iya taɓa updating ɗin nan bayan suka editing ɗin wannan ATM dana ƙasa za ga post payment da kuma cancel subscription misali idan baka so a wannan watan ka biya kuɗi sai ka taɓa post payment ɗin nan a nan ƙasa kenan magana so ka deleting ɗin wannan account ɗin kwata kwata sai ya dauko ma kuɗi cancel subscription ɗin nan kana taɓa ne zaka cancel ɗin wannan account ɗin ko kuma wannan Facebook ɗin sai ya dauko ma kuɗi to hanyoyi magana gaskiya suna da matuƙar amfani sa ga wani lokacin so gano na one na facebook ɗinka ko kuma wani account wanda kake amfani da shi za ka kamanta wani lokacin za ka kamanta gmail ɗin inda za ka yi forgot password to amma kuma idan ka waɗannan hanyoyin guda biyu za ka iya gano wannan password ɗin bayan nan da yadda ka cancel ɗin dukkan wani subscription wanda kai a wanda kai na facebook ko kuma na play store ko in ce account daban saboda haka kada ku manta ta alamar alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share na